wannan wani mahaukacin aljani ne ake kira kenan wani firgitaccen aljani kana masa wannan kirarin zaka je yana buge-buge haka yana burje-burje da kafa yana turjiya ana barka da zuwa barka da zuwa su masu tsafe-tsafen da masu borin yana zazzara ido yana buge-buge a daɗin kenan tun da yanzu ka ce ba masu tsafi a'a tsafi daban bori daban to to abinda na faɗa barin ƙara gyara magana ta mm. masu tsafin ne yanzu fa ƙarya suke mm. tsafi gaskiya ne tsafi gaskiya ne. Dr. Hafiz, Kano TV, ku yi subscribe da liking sannan ku danna ƙararrawa kuma ku yi share domin hakan ne zai ba da damar yada bidiyon mu a ko'ina cikin faɗin duniya yanda al'umma za su amfana. Dr. Hafiz TV, tashar da ta yi tanadin magungunan musulunci. don kawar da larurori daban-daban musamman shafar aljannu ciwon sanyi ciwon cuta mai karya garkuwar jiki wato s da sauran larurorin da suke addabar al'umma addu'a kawai to shi kuma mu fa sanmu hmm. shi ma da hausa ne hmm. abin da yake kama da shi sunmu hmm. kamar guba kenan da larabci ina ga malaman arabiya haka kuke faɗa mu masu nazarin itatuwa ne yanzu mm. amma malaman arabiya suna nan suna kallon mu ka mm. haka san mu da makaru ko mm. ai makaru shine kamar yanzu san mu a shi ma dai da Hausa za a iya kiransa kawai sai su dabaru da tsafin da waye duk zai dauka za mu iya cewa mutara da fanni eh, wani ya mun san mu san me yamin? me ya san mu ai asiri ya mun a makari ya duk da makarin mu a Hausawa a Hausa, cikin gari ba a Hausa jami'a ba, don a Hausa jami'a duk da sammun da makarin da asirin da tsafin da kulumbotan duk suna da tarifi na 'yan jami'a. Mm-hmm. To yanzu ina magana ba a na 'yan jami'a ba, ina magana a Hausa cikin gari. Ka Hausa yaren jami'a daban yaren ilimi daban yaren mutane ma daban Allah sa ka fahimta to ma sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin aljaniya litta Allah ne shirin da Dr. Hafizu Muhammad Shuwaki dakta na maganin musulunci da gargajiya yake ba mu addu'o'i dangane da neman tsari daga sharrin mutum da aljan. tare da ni abubakar ashir ismail daga nan express radio gaskiya dokin karfe mita 90.3 zangon fm dr hafizu muhammad shuwaki dakta na maganin musulunci da gargajiya mai nazari kuma a harkokin da suka shafi harkoki na aljanu da kuma magunguna na gargajiya dakta a hausa kusan akwai sunaye daban-daban da ake bawa aljanu yan ah. mero ah. bature <laughs> eh. Eh, abba eh. Ah, da dai shauransu sarkin rafi da shau daga ina aka samo waɗannan sunaye tun daga asalin musulunci ko a'a hausawa ne kawai suka laƙana suka kintata suka faɗa gaskiya mm. bori da sunayen bori duka baƙi ne zuwa suke da ƙasashen larabawa har girkan ma duk daga larabawa suka zo duk su girkan nan da ake yi to mu ne da ya muka dan ƙara gyara wani abu kamar maryam mu ce yan mairo maryam kenan kaga maryam ai bakon suna ne a hausa mu ba mu da wani maryam bayan zuwa musulunci ne muka samu maryam to waɗannan suna da tsare-tsaren borin duka ba ba na bahaushe ba ne to ya aka suka sami suka bayi suna ai akwai masalla akwai inda asalin inda ake borin yanzu an da shi masallaci duk da za mu ɗauko a ƙasashen ƙetare zamu mu ɗauko lokacin tarihin bori a duniyar asalin bori su wai suka fara bori ai mun zo mana borin ƙasar hausa wai a ce yan mairo a ce malam alaji su kure su me me me me me me girbi ah, wato me rabon fada da tabariya hmm. eh wato me rabon fada da taɓarya mai girbi a gonar sirkai kirarin wani aljani ne kana farawa zai zo mai rabon fada mai rabon fada da taɓarya mai girbi a gonar sirkai tun kafin eh, amfanin bai zo ba shi ya ta kirarin aljani ne ana fada zuwa zai wallahi hmm. da kana da shi yana kusa da kai an girke ma shi yan sarai makana haka hmm. eh, ake cewa shi ya je da mutum uku suna suna ya ɗauki ɗaya ya jefa a rijiya ya ɗauki ɗaya ya kwakwale wa ido wato wato har a ƙarshe da yake cewa ba dan ya yi sauri ya zo ba da faɗan ya ɓaci shi daga rabon faɗa da tabariya ya je faɗe a rijiya ya kwakwale to wannan wani mahaukacin aljani ne ake kira kenan wani firgitaccen aljani kana masa wannan kirarin zaka je yana buge-buge haka yana burje-burje da kafa yana turjiya. ana barka da zuwa barka da zuwa su masu tsafe-tsafen da masu borin yana zazzara ido yana buge-buge. A daɗin kenan tun da yanzu ka ce ba masu tsafi. A'a tsafi daban bori daban. To to. Abin na faɗa barin ƙara gyara magana ta. Mm. Masu tsafin da yanzu fa ƙarya suke. Mm. Tsafi gaskiya ne. Tsafi gaskiya ne. Masu yin sa yanzu ne wanda muke gani ƙarya suke. Ba su iya tsafin ba ma. to wannan duk aka ce akan samu sace-sacen jirajirai hmm. da waye a kai su wani waje ban baka tarihi ɗazu ba dan Allah dan annabi masu cewa a saci jariri hmm. za a yi wani abu da shi na farko dai mutum ne zuciyarsa ta riga ta gama mutuwa kuma yana so ya nuna maka zai maka aiki mai ɗan karen yawa hmm. ka fahimta zai ce sai ka nemo jariri ko ka bashi miliyan ɗari biyar shi ya nemo shi ne magana kawai wani abu zai maka ne ba ta Allah duk ba wannan bane an samu jaririn fa a'a to ni na sai ni da ba taba kawo jariri ba <laughs> na sai da ake da shi misali ban ce tsafi gaba ɗayansa ƙarya ba ne mm. a'a tsafi gaskiya ne yana yi kuma kuma har yanzu ma muna nazarin tsafin nazarin tsafin ne ma yasa muke faɗin wannan maganganun mm. in mun kalli masu nuna matsafa ne su wanda zai zo ya dan fitattan ma da ya wuta ya zo yana wani burr yana hmm? ka je ka zabga mata kawai miƙewa zai wallahi ban ce na ba na ce jama'a ku fahimta ban ce tsafi ƙarya ne ba ya yi ba tsafi yana yi masu yin ne na yanzu aka rasa ƙarya suke ba iya ba to mu koma kan waccan magana ta rabe-raben aljanu da